sanarwar wacce aka rarrabawa 'yan jarida kofin ta fara da cewa kasar amurka na goyon bayan tafarkin demokradiyyar da ke gudana cikin yanayi na kwanciyar hankali domin hakan ne kawai ke ba da damar a shirya zaɓe na gaskiya mai 'yan takara barkatai saboda hakan ne gwamnatin amurka ta yanke shawarar ba da gudunmuwa a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da nijar ta sa gaba alal misali ofishin jakadancin amurka a nijar da hukumar usaid sun ɗauki alkawalin keɓe miliyan kusan biyu da rabi na dala domin shirye-shiryen zaɓe a Nijar. Daga cikin ayyukan da za a yi ta hanyar amfani da waɗannan kuɗaɗe akwai maganar jan hankalin jam'iyyun siyasa su gane muhimmancin mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi bukatun talakawan ƙasar Nijar. Sannan a wani shirin haɗin gwiwa hukumar USAID da ƙungiyar WANEP za su dage a ayyukan rigakafin kaucewa tashe-tashen hankula a lokutan zaɓe ta hanyar samar da bayanan abubuwan da ke kwaruwa a yankunan karkara akai-akai domin tabbatar da cewa al'amura na tafiya cikin ruwan sanyi a yayin zaɓuɓɓukan na baɗi sanarwar ta ofishin jakadancin amurka a yamai ta ƙara da cewa amurka ta ɗauki ɗawainiyar wani ayarin ayyukan waye kan matasa ta hanyar ƙungiyar yali domin zaburar da matasa su shiga masu ɗimbin yawa a dama da su a dukkan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a shekarar 2016 a jamhuriyar niger sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.